الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهك السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na lahadi 24 ga watan rabi'in al-akhir a shekara ta 1438 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 22 ga watan 1 a shekara ta 2017 miladiya mako biyu da suka wuce mun tike da ƙarshen suratul munafiqina da aka yau za mu tashi farkon surar da ke biye mata ita ce suratul tagabun suratul tagabun ita ce sura ta 64 cikin jerin gwanan surori na Alkur'ani mai girma idan ka ɗauko lissafi daga sama malai ce wahiya makkiyatun suratul tagabun sura ce wacce aka saukar da ita a makka kafin annabi ya hijira ya koma madina a wani kaulin an ce madaniyatun an saukar da ita ne bayan an yi hijira daga makka an koma madina wahiya samani asharata aya ayoyinta guda goma sha takwas ne wa maudu har raisi abinda ta sa gaba wajen karantarwa a tahziru an jafa'il ahli wal waladi tsawatarwa da yin hannunka mai sanda game gaburan karkata zuwa ga iyalai da kuma ƴaƴaye fala tahmilu a shafaqatu war-riqqah alaihim an amalil an khairi ta yadda kada mutum ya sakaci tausayi da jin kai na ‘ya'ya da iyali ya ɗauke hankalinsa ga gabaran aikata aikin alkhairi bin nafsi a karan kansa au bil mali ko da dukiyarsa domin sau da dama idan mutum yana da iyali yakan yi nauyin jiki wajen ya gaya ayyukan alkhairi na sadaka ko na wata bajinta da jiki a lokacin da musulunci yake da buƙatar haka musamman a wajen fita jihadi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alwaladu mabkhalatun wa majbana yaso da dama da yakan sa mutum rowa yaso da dama da yakan sa mutum tsoro za ka yi kyauta ko za ka yi sadaka sai ka tuna to ai kuma kana da 'ya'ya za ka yi wani aikin alkhairi sai ka tuna kuma to ai ga nauyin iyali to dai duk da haka a cikin ido ake tsauriya da ruwan ciki ake jan na rijiya tare da hakan za ka daure ka cije ka kula da haƙƙin iyalinka sannan kuma kai sadaka ka zakka ka sada zumunci kuma ka wa Allah subhanahu wata'ala dukkanin abin da ya umarce ka ka yi gwargwadon ikonka to da haka wannan shine abin da surar take kokarin ta karantar da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karanta ta daidai da yin bayanin ta daidai kuma ya ba mu ikon yin aiki da abin da ta kunsa mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء bayan bismillah ubangiji madaukakin sarki yace yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi da halittar da ke cikin sammai da halittar da ke cikin ƙasa yusabbihu lillahi sune wa Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi kai hatta da ita kanta samman da kuma kanta ƙasan baki ɗayan su su ma suna yin tasbihi tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum da haka ubangiji shine shayabo kuma shine shakirari wanda dukkanin halittarsa take yabansa kuma dukkanin halittarsa take tsarkake shi sawa'an ka sani ko baka sani ba sawa'an ka yadda ko baka yadda ba domin hatta kafirai hatta mulhidai waɗanda suke musun samuwar ubangiji su ne wa Allah tasbihi amma ba tare da sun sani ba domin tasbihinsa imma taw'an wa imma karha ko kana so ko baka so an gane ko alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil gudwi wal asad shin baka ganin ubangiji shine wanda ya gawurta ya kai halittar sama da ƙasa take yabansa ta so ko ta ƙi an gane ko to haka nan kuma inuwoyin bayi su ne wa Allah subhanahu wa sujada da safiya da maraice da haka Allah yana labarta mana wannan dan ya nuna mana isarsa da buwayarsa malai ce yunazzihuhu abin nufi dukkan halittun sammai da kasai suna tsarkake Allah suna kore masa dukkanin wata tawaya wa ata ma ubangiji yace ma ma fi samawati wa ma fil ardi duna man a madadin yace man fi samawati wa man fil ardi kamar yadda yazo a cikin suratul hadid me yasa Allah ya haka yace tagliban lil aksar dan rinjayar da bangaren mafiya yawa domin ma kamar yadda muka sha faɗa ana amfani da ita ga abubuwan da ba su da hankali man ana amfani da ita ga abubuwa masu hankali to kenan ma marasa hankali ma ake nufi in mara hankali ma ya yi tasbihi domin babu aula mai hankali ya yi tasbihi sannan kuma wannan ya nuna halittu marasa hankali sun fi halittu masu hankali yawa an gane ko shine abin da malai yake nufi anan yace tagliban lil akthar ubangiji ya ce lahu almulku mulki na Allah ne wa lahu alhamdu yabo na Allah ne lafazin almulk mala ya ce wa tamakkun ɗaukaka da kama ƙasa wannan halitta ce a sifa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala shine ya ɗaukaka ɗaukaka ta zati kuma ya ɗaukaka ɗaukaka ta sifa wa huwa fauka ibadi fawqa ibadihi shine mabuwayi madaukaki wanda ya kere halittarsa baki daya to da haka wannan shine abin da ake nufi da lahul mulk to sannan wa tamakkun ubangiji shine mai isa da iko a ko ina da ina duk inda Allah subhanahu wata'ala ya so yana da iko da wannan waje kuma yana aiwatar da abin da ya so a wajen ma'ana shi mulkin sa bai da iyaka bai da shamaki bai da boda cikin masarautarsa subhanahu wata'ala ko ina mallakarsa ce ko ina mulkin sa ya kai malai ce min tasarrufi wajen gudanarwa fi kulli shay'in cikin komai ala hasbi ma arada fil azali kamar yadda Allah ya so a tun fil azal haka yake walahul hamdu haka nan yabo ya tabbata ga Allah as-sana'ul hasan shine ambato kyakkyawa malike qaddama al-khabara fil jumlatayn lid-dilalati ala ittifas al-amrayn bihi ta'ala min haythu al-haqiqati duna ghayrihi ubangiji ya gabatar da al-khabar akan al-mubtada fil jumlatayn cikin jumlolin guda biyu a madadin yace al-mulku lahu domin almulku din shine mubtada lahu kuma khabar ne jar wal majrur to amma sai aka gabatar da khabar akan mubtada haka nan walahul hamdu asalin zancen alhamdu lahu shi yasa suratul fatiha alhamdulillahi a suratul kahfi alhamdulillahi a suratul furqani haka a suratul fatir alhamdulillahi fatir samawati duk akan gabatar da alhamdu alhamdu din a can wajajen amma anan sai aka gabatar da lahu din akan alhamdu kaga an gabatar da khabar alal mubtada wanda kuma wannan ka'ida ce sananniya a babin nahwul larabci idan khabar ya kasance jaru wal majrur yuqaddamu alal mubtada idan khabar ya zama jari ne da majruri to akan gabatar da shi akan mubtada in kwa ba haka ba to asali a zancen larabci shine mubtada ya zo a farko sannan khabar ya biye masa to kuma duk lokacin da kaga larabawa sun yi irin wannan kwan gaba kwan baya a cikin magana su sun ɗauko na ƙarshe sun kawo shi farko na farko sun kai shi ƙarshe akwai wata manufa shine mala a nan manufar ita ce liddilalati alal alaktisasil amrayn dan a nuna maka abubuwan guda biyu keɓantattu ne bihi ta'ala gare shi maɗaukakin sarki min haiful haqiqati a asalinsu. asali mulki na Allah ne duk wanda ka ganshi da mulki aro aka bashi amma asali mulki na Allah ne qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir an gane ko shi yasa yace tabarakallazi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay wa ilayhi turja'un mulki na Allah ne subhanahu wa ta'ala amma ya ara wa mutane a wasu lokuta a rayuwar duniya wanda kuma watan wata rana zai zo ya karbe kayansa a ranar tashin alkiyama mulki baki ɗaya zai koma ga mai shi subhanahu wata'ala shi yasa yake wa kansa kirar ya ce maliki yaumiddini mamallakin ranar sakamako mai mulki a cikin ranar sakamako wanda babu mai mulki in ba shi ba yawmahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum shay limanil mulku al-yawma lillahi al-wahidil qahhar da haka ubangiji subhanahu wata'ala asali mulki nasa ne wannan shi yasa anan sai aka ce lahul mulku a madadin al mulku lahu domin idan aka ce al mulku lahu to kalmar za ta dauki adafi al mulku lahu wali fulan wali fulan wali fulan mulki na Allah ne dawa ne dawa ne dawa ne su ma suna da shi to amma idan aka dauko jari wal majrur aka gabatar da shi akan mubtada a matsayinsa na khabar to an rufe ba kuma wani wanda zai karba lahul mulku waranci ne kuma ka ce wali fulan wali fulan wali fulan ba zai shiga ba zancen ya rufe kamar iyaka na abu ne da iyaka nasta'inu asali na abu da iyaka to da an kawo shi ala wazni a bisa ga yadda ainihin zancen yake a kaddamar da fi'ili a jinkirta maf'uli to anan zai dauki adafi na abu da iyaka wa fulan wa fulan wa fulan amma iyaka na abudu to an rufe kofar ba wani kuma wanda zai shiga sai shi subhanahu wata'ala to haka nan ma walahul hamdu yabo da kirari na Allah ne shi kadai subhanahu wata'ala mala yace wa hamduhu wa li anna usulan ni'ami kuma dan a tabbatar maka da cewa tushen ni'imomi wa furu'aha da rassan ni'imomi minhu ta'ala daga Allah suke da ka falhamdu lahu bil haqiqati yabo na Allah ne bisa ga cancanta wa hamduhu wa hamadahu ghairuhu kuma wani Allah yana yaban Allah inna ma ya min haifu zahiril hali kamar yadda hakan yakan faru a zahirin hali wa jaryanun ni'ami ala yadihi ko wa hamdu ghairihi yaban wani Allah wannan kan ana yi ne bisa ga zahiri idan ni'imar da Allah ya maka ta biyo ta hannun shi wannan wani din domin akan gode wa wani ba Allah ba amma sakamakon Allah ya yi maka wata ni'ima da ta biyo ta hannunsa in aka bi dai sai kaga ƙarshe dai ni'imar ta Allah ce karshe dai yaban da kirarin Allah ya cancanta wa ma bikum min ni'matin fa min Allah domin dukkan wata ni'ima da za ta zo wa bawa ko da wanne ya miƙo ma amma asali Allah shi ya turo maka da ita shi yasa manzo Allah in ya kyauta ya kyauta aka yabe shi sai ya ce inna ma ana alqasim wallahu huwal ku sani ni mai raba muku ne amma asalin kyautar daga Allah ce da haka ubangiji shi kadai cancanci yabo shi kadai cancanci godiya subhanahu wataala wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne bisa ga dukkan komai ibn kasir yace hadhihi sura hiya akhirul musabbihat wannan sura ta at-taghabun yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardi lahu al-mulku wa lahu al-hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ita ce karshen surori guda hudu da Allah ya bude su da yusabbihu da kuma sabbaha guda hudu ne su ake kira da musabbihat biyu sabbaha sabbaha biyu yusabbihu yusabbihu sabbaha al-hadid sabbaha safi yusabbihu al-mulku al-jum'a ko yusabbihu sannan kuma at-tagabun sai kuma al-hashr ke sabbaha ita ma sabbaha biyar kenan sabbaha uku yusabbihu biyu to da wannan ita ce ta karshen su ibn kasir yace wa qad taqaddama al-kalam ala tasbih al-makhluqat li bari'iha bayani ya gabata game da tasbihin halittu ga mahaliccin su wa malikiha da kuma mamallakin su wali hadha qala lahu al-mulk wa lahu al-hamd da haka shi yasa ubangiji anan sai yace lahul mulku wa lahul hamdu ai huwa almutasarrifu fi jami'il kainat ubangiji shine ke da ruwa da tsaki cikin dukkan halittunsa almahmudu ala jami'i ma yakhluquhu wa yuqaddiruhu shine abin yabo da kirari bisa ga dukkan abin da ya halitta kuma bisa ga dukkan abin da ya kaddara ai mahama arada kana bila mumani abin nufi duk abin da Allah ya so zai yi zai iya ba mai hana shi wala mudafi ba mai ije shi wa ma lam yasha lam yakun abinda kuma Allah bai so ba ba zai faru ba ko da ku kowaye ya so shi an gane ko sai Allah ya ce mi والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير هو الذي خلقكم الله شيني وند ku abin nufi shine wanda ya samar da ku daga babu shine kuma wanda zai zo ya kare karar da ku subhanahu wata'ala allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun wanda ya halicce ku ya halicci waɗanda suka gabace ku ku kiyaye dokokinsa ku yi masa bauta don ku samu tsari daga azabarsa da haka Allah yana tuna mana baiwar da ya mana ta samarwa daga babu baiwar da ya mana ta halitta Allah ya ce huwa allazi khalaqakum shine ya halicce ku faminkum kafirun daga cikin ku akwai kafirai wa minkum mu'min kuma daga cikin ku akwai mu'minai lafazin kafir a nan jinsi ake nufi lafazin mu'min jinsi ake nufi to idan kalma ta zo da ma'anar jinsi tana ɗaukar ma'anar jam'i a madadin a ce faminkum daga cikinku kafirun akwai kafiri ɗaya wa minkum mu'min daga cikinku akwai mumini ɗaya domin kalmar kafir mufrad ne kalmar mu'min mufrad ne amma ma urida bihima al-ifrad wa inna ma urida bihima al-jins abinda ake nufi da su jinsi cikin ku akwai kafirai cikin ku akwai mu'minai ka Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa ya halicci bayinsa kuma cikin ikonsa ya dasa wa bayinsa kuduri a zuci kudurin imani da kuma kishiyarsa abin nufi in ba dan Allah ya ga dama ba ba za a samu kafirai a cikin bayansa ba in ba dan Allah ya ga dama ba ba za a samu muminai a cikinsa ba domin haka yace walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin da ubangijinka ya ga dama duk duniya bayi za su yi imani to yanzu kai ka isa ka mutane duk sai sun yi imani bayan mahaliccinsu haka ya so ya ga kayansa haka ya so ya halicce su kuma ba su isa su saba masa ba bisa ga wannan ka'ida da mashi'a da irada to da wannan yana daga cikin cikar ikon Allah subhanahu wata'ala ya halicci gangan jiki kuma yake da tasiri na juya zuciya shi ya halicci zahirin sannan kuma yana da tasiri wajen ya juya zuciya wanda zuciya ita ce sitiyarin gangan jikin dan adam idza salaha salaha al-jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu idan ta gyaru dukkan jikin sai ya gyaru in ta ɓaci dukkan jikin sai ya ɓaci kenan ita take da tasiri to kuma Allah shi yake da tasirin juya ta na ta gyaru ko ta ki gyaruwa ko ta lalace ko ta yi imani ko ta yi kafirci domin ubangiji ya ce wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi ku sani Allah shi ke da ikon ya shiga tsakanin mutum da zuciyarsa ya tasirin canja zuciya ya sa ta ko ya hana ta wa annahu ilayhi tusharun kuma gare shi bai suke komawa hadisi ya zo cikin musnad na imamu ahmad na ummu salama ta ce sau da dama a sallar dare idan manzo Allah ya kafa goshinsa a ƙasa ya sujada kan je yana yawan cewa Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dini ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata kan addininka ummu salama tace sai na tambayi manzo Allah me yasa kake yawan wannan zikirin sai ce ba ki san ba cewa dukan zukatan bayi suna tsakankanin yan yatsu biyu na Allah shi ke juya su yadda ya so shi yasa yau sai kaga zuciyarka tana abu kaza gobe kuma sai kaga ta canja ka ma sanya yi kuma ta canja ba yau kana so gobe sai ka koma ki yau ka yadda gobe sai ka koma kin yadda yau ka aminta gobe sai ka koma kin aminta Yausa da dama mutumin da zaka tambaye shi suna gaba da dan uwansa ko sun yi faɗa ko sun samu saɓani wai menene asalin kin ka gawa ne zai ce wallahi ni ma ban san dalili ba mai canja zukatan ne ya canja shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwantar da hankalinka asa Allahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim yau in Allah ya ga dama nan kusa ba da dadewa ba makiyanku za su zama masoyanku domin Allah mai iko ne akan haka kuma hakan ya faru da yawa waɗanda suke kiyayya da annabi a farkon al'amari daga baya suka dawo su ne masoyansa na kolin koli kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito hadisi na na Hindu bintu Utba matar Abu Sufyanu sarkin Makka lokacin da za ta musulunta ko ta musulunta take gaya wa annabi kiri da muzu ta ce ya ma'aikin Allah ajiya ma'ana kan yau musulunta ajiya ba gidan da na fi a duniya sama da gidanka amma a yau ba gidan da na so a duniya sama da gidanka da haka zuciya a hannun Allah take yana canja ta yadda ya so yana saita ta yadda ya so yana fuskantar da ita inda yake so ta fuskanta wallazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min malai ce fi aslul khilqati wannan ana nufin asalin halitta kenan kuma yumituhum sannan daga baya Allah zai kashe bayi wa yu'iduhum kuma zai maido da su ala zalika bisa ga abin da ya kashe su akai wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah basirun Me gani ne bima ta'maluna da dukkan abin da kuke aikatawa ku bayi ibn kasir yace ai huwa al-khaliqu lakum ala hadhihi sifa abin nufi idan kaga mutane suna imani ba dabara su bace ko iyawarsu ta sa suka yi imani me yasa Allah ya kaddara musu idan kaga mutane suna kafirci ba ganin damar su ba yasa Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara musu to amma tare da haka ubangiji ya ba kowa zaɓi mu gane akwai bambancin ƙaddarawa da kuma a baka zaɓi na ka zaɓi abin da kake so kuma ka bi Allah ya ƙaddara duniya ya halicce ta ya tsara mata duk abin da zai faru a cikinta ba wani abu da zai faru a cikinta sai abin da ya ƙaddara domin ya ce wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wa ma sha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima ba ku isa ku so abu ya kasance ba sai in daman Allah ya so shi ba ku isa ba ku so ku kasantar da wani abu sai in daman Allah ya kaddara cewa wannan abin zai kasance to da haka asali duk abin da kaga bawa yana kai tun kan a yi shi haka aka kaddara masa zai yi an gane ko wa arada minkum zalika da haka iradar Allah ce ta kasantar da haka a cikin ku fala budda min wujudi mu'minin wa kafir ba makawa a duniya sai an samu muminai sai kuma an samu kafirai wa huwa basirun biman yastahiqul hidaya ubangiji shi ke kallon wanda ya cancanci a shiryar da shi daga cikin bayi da ka sai shiryar da shi mimman yastahiqul dalal kamar yadda kuma shi ne mai kallon wanda ya cancanci bata kuma sai ya batar da shi yakan shiryar da bawa ne idan ya ga bawan yana kokarin neman shiryar, kamar yadda yakan batar da bawa ne idan ya ga bawan yana kokarin neman bata domin ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kaga bayi suna da mashi'a kenan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha man amila salihan nafsi wa man asaa fa alaiha duk ubangiji yana nuna mana cewa bayan ya halice mu kuma ya ba mu dama ko mu zaɓo ta hanyar gaskiya ko mu zaɓi ta kishiyarta idan ka ga mutum ya zaɓi hanyar gaskiya ya bi ta kuma ya dace da ita Allah ya kaddara masa haka kuma shi ma ya yi ƙoƙari ya zaɓa shi kuma Allah sai ya taimaka masa wallazina tadaw zadahum hudan wa ta taqwahum wa yazidallahu allazina tadaw huda duk wanda ya nemi shirya sai Allah ya taimaka masa zuwa ga shirya, duk kuma wanda ya nemi bata sai Allah madaukakin sarki ya saka masa ragamar bata da haka sai ya kai gare ta man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدهورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا سيالا كل كلا نمد هؤلاء kowanne daga cikin abinda muka faɗa muke taimakawa a yi shi wa min rabbik wannan kam yana daga cikin tagomashin ubangijinka ya datar da bawa kuma ya taimaka masa wajen ga kaiwa ga shirya wa ma kana fa'u rabbika mahadura da dai kyautar ubangijinka ba a bar hanawa bace ga duk wanda ya nema Allah zai bashi to da ka ubangiji subhanahu wataala da ganin damarsa aka kafirce da ganin damarsa aka yi imani to a abin da za mu fita da shi na sako abu guda biyu ne zuwa uku abu na farko shine ka san girman Allah shi mulkinsa ba irin mulkin sauran masu mulkin duniya bane, da yawan masu mulkin duniya ko in ce dukkaninsu suna so ba sa so suke rayuwa da makiyansu suna so ba sa so abu ke faruwa a masarautarsu kuma ba su isa su hana ba an gane ko ana bani labarin wani basarake an je neman izinin buɗe masallaci a wajensa sai fadawa suke so su ziga cewa kar a bada damar a buɗe masallaci sai ce ku tsaya ku ba a hankali duniya ce da ba a yi sai mun ce aka zo in za a yi sai an yi sai a zo a gaya mana to yanzu ba in ba mu bi a sannu ba za a zo ana yi ko muna so ko ba masu to wannan mulkin duniya kenan kana ji kana gani a masarautar ka wani ya gagare ka kuma baka da yadda ka iya da shi dole cin kasuwa da maki kila ma matarka kila ma ɗan da ka haifa kila ma bafadanka amma ya gagare ka shin kuna tsammanin duk mai mulki yake so a yi tarzoma a masarautarsa lokacin da fitintunu suka yawa a 'yan kwanakin baya a ƙasar nan muna tattauna da wani attajiri ɗan ƙasar Nijar yanayi mana jaje mun je Nijar wa'azi akan abubuwan da suke faruwa a Najeriya sai muke ce masa gaskiya mu muna ganin kamar da sakaci na gwamnati yace a a ba wani mai mulkin da yake so a yi tashin hankali a masarautarsa masu mulki sun fi kusan zaman lafiya ko kuke ganin haka muka yi ta tattauna da shi mai tsawo a kan haka da haka dai a zahiri masu mulki ko da a ce a wani lokaci sukan yi sakaci ko a wani lokaci sukan ba da dama bisa ga wata ka'ida ta divide and rule farrik tasud ka raba kan mutane ka haɗa su faɗa don ka ci gaba da mulki domin wannan ka'idar tana nan fir'auna ya fara haka inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu hukana minal mufsidin wannan ka'ida ce a wajen wasu masu mulki ba zai samu damar yin mulki ba ko zarce ba ko makamancin haka sai ya kunna wuta fituna cikin talakawa su shagalta da waccan shi kuma sai ya wuce to ana yin wannan fir'auna shi ya fara yin wannan amma in ba haka ba asali masu mulki so suke a zauna a sha dina a zauna a sha gara a zauna kowa ya bi to amma ba za su iya samun haka ba domin a bambance tsakanin mulkin Allah da masu aron mulki ko mai mulkin gaskiya da waɗanda aka arawa mulki yanci rani da ka shi Allah babu wani abu da ya isa ya kasance a masarautarsa sai ya ga dama da ganin damar Allah ake kafirce masa da ganin damarsa ake masa bauta duk daga cikin biyan wanda ka so in bai so ba ba za ka yi ba وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوهي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا سيتي ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون الله يتي هكا مكا قداما هو النبي مسامس إن أداوة ma'ana har har annabawa ana yi musu abin da ba sa so kaddarawa Allah ce cikin mutane annabawa suna da yan adawa cikin aljanu annabawa suna da yan adawa ubangiji ya ce yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawl shashin yan adawar mutane da shashin yan adawar aljanu wanda dukkaninsu suka haɗa kai wajen su yi adawa da gaskiya da annabawa sukan taimaki junansu da wahayin bata shaidanu su gaya wa mutane mutane su gaya wa shaidanu wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa ubangiji ya ce to amma duk da haka walau sha rabbuka ma fa'aluhu da ubangijinka bai so hakan ta kasance ba ba za ta kasance ba huma ma yabtarun jale su da abin da suke aran lokaci aka ba su malamai suka ce abin da Allah yake nufi da in bai so ba za a saba masa ba kamar yadda in bai so ba za a yi masa da'a ba asali wayaran da ke jikin dan adam da da shi dan adam yake duk abin da yake yi waye bashi kuma in ya ga dama ya kwace fa ko ka so yanzu ka furta kalmar shahada sai ce a karɓo ran kalmar shahada ba za ta kai ba sai ya cire irin yadda fir'auna ya nufi ya imani amma Allah ya datse ce a ba ma buƙatar imaninka al'ana wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin yanzu bayan da mun yi ta baka dama ka ki karba da yanzu ba masu lokaci ya kure to haka ne idan ka so kai imani in Allah bai furta bai baka dama da karsashi da rayuwar da zaka yi ba ba za ka samu damar haka ba shi yasa Allah ya ce rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin a wasu lokaci kafirai suna so su zama musulmi amma ba mu ba su dama ba ba mu so imanin su ba ba ma bukata to kaga in ka fahimci wannan sai ka bi Allah a sannu imanin ka da kake ganin kana da shi ba dabarar ka bace ba idan da ubangiji ya ga dama sai a haife ka a dajin sumaila can garin maguza ko a dajin kwanan eh, Ɗangora ko tsanyawa can inda maguzawan kano suke dai har yanzu wanda ba su gama musulunta nan ba domin in takamar ka hausa sun ma fi ka hausa tar za ka ji suna hausa fiyo ma ba wacce aka cakuɗa ta da turanci da sauransu ba garantin hausa gangariya amma kuma babu musulunci a tare da su babu imani yo ba wannan ne abin ban mamaki ba balarabe ba a samu ba a ciki wannan ba ya fi ban mamaki ba in dai aka samu ba kafuri dan an samu wani bahaushe kafuri sai ya baka mamaki to me yasa domin ubangiji bai ga dama ba bai yadda ba bai aminta ba subhanahu wa ta'ala wadaka wanda ya samu kansa a cikin imani sai gode wa Allah shi yasa ya faɗa cin hadisi kudusi ya ibadi inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wanda ya samu imani da shari'a da kaza to ya gode wa Allah shi yasa yan aljanna in suka shiga aljanna farkon abin da suke tunawa asalin ma kamo hanyar zuwa aljannar wacce ita ce imani ai ba dabara mu bace ta bamu ba dan taimakon Allah ba tun asali da ya dora mu akan ta da isa ma mu gano ta ba har mu biyo ta wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah godiya ta tabbata ga Allah da ya dora mu akan wannan turba madaidaiciya ba dan ya ga dama ba ba dan ya shiryar da mu ba wallahi dabaran mu da iyawan mu ba za ta iya kai mu ba to sannan shi kuma wanda ya bata in ka shi sai ka tausaya masa domin ya fada cikin bangaren da ba mai ci ba mummuna wanda kuma zai kai shi ga hanyar da ba ta bullewa wanda shi ma kuma mashiya ce ta Allah subhanahu wataala bayan kuma aika aika ta bawa da kuma zaɓin son zuciya da biyewa shaitan Allah ya tsare mu abu na biyu da zamu fahimta karkashin wannan ayar da ubangiji ya ce fa minkum kafirun wa minkum mu'min daga cikin ku akwai kafirai akwai mu'minai shine mu fahimci cewa duk duniya ba za ta taba zama musulmai duka ba da haka maganar ta da hankali da ta da jijiyar wuya da fada da kaza da kaza ko ma me za ka yi a ƙarshe dai wasu sai sun zama kafirai kuma duniya ba za ta taba zama kafirai duka ba da haka duk wani tubu da kafirai za su shirya su yi kaza su yi kaza dole ko suna so ko ba sa so sai sun bude ido sun ga musulmi kai musulmi ka san da haka kafiri ma ya san da haka ubangijin da ya halicci duniya shi ya ce ya zuba wannan nau'i a cikinta ba kuma wanda ya isa ya cire masa kayansa in kai baka so sai dai ka fita ka bar masa duniyarsa amma haka ya tsara kayansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da duk mutanen duniya za su yi mitin su hada baki su musulunta gobe gobe Allah zai shafa duniya ya rufe ta domin ta saba ka'idarsa kamar kai ne ka yi gidan gona ka zuba kaji don su yi kwai su ta cin abinci su ki kwai sai ka zauna da su ai dole sai ka yanka su ka yi gwanjon su saboda ba su yi maka abin da danshi ka yi su ka aje su ba to kai ba ba halittar su kai ba aje su kai to ina ga wanda shi ya kirkiri halittar a yau idan Allah ya ga dama ya shafe duniya ba wanda zai tambaye shi ina ya kai ta abin da zai nuna maka haka ai da din muna nan amma muna inda mu kanmu ba mu san ina muke ba iyayenmu da kakanninmu da muna tare da su amma yanzu sun ɓace ba mu isa mu nemo su ba ina suke Allah shi ya san inda ya kai kayansa to in ya ga dama sai ya tafiyar da duniya ya ɓatar da ita ba kuma wanda zai tambaye shi kuma ba wanda zai nemi ma ina ya kai ta in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allah bi aziz in ya sha yuzhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi qaumin akharin wa ya'ti bi akharin idan ubangiji ya ga dama sai tafiyar da wannan mutane ya kawo wasu to haka wannan zai nuna mana siyasar rayuwa da fahimtar juna a jiya jiya ko shekaran jiya nake ganin wani clip na wani kirista da aka turo a ina jin a sandan da ta wuce ne ko sandan yau ne ma a wani sabis da aka yi a wani coci yana fitowa yana gayawa mutanensa cewa a kashe musulmi a kashe hausa fulani a yi kaza a yi kaza saboda ɗan tashin tashina da yake faruwa a sauzan kaduna wanda har yanzu ana sanarwa garin kafancan ga masu bi wanda za su tafi abuja ko za su taho ba a bi saboda irin tashin hankali da fitintunu da suke faruwa a yankin to kaga irin waɗannan gidadawan fastoci wanda duniya ta yi gaba suna mai da ita baya da irin gidadawan mutanen amerika wanda na ga kilif ɗin wasu su tun daga jiya da aka rantsar da sabon shugaban ƙasa suna zuwa masallatai suna calanjin musulmi suna gaya musu baƙaƙen maganganu suna zagin annabi kaga wannan gidadanci ne asali rashin wayewa ce ma a duniyance ballantana a addinance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya nema da kafirai shine ku yi addinin ku in yi nawa lakum dinukum waliya din kuma haka Allah ya ce da shi fa in kazzabuka fa qul amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malu ubangiji ya nuna masa cewa in ba su yadda da kai ba su yi nasu kai naka fa in lam tu'minu li fa'tazilun in ba za ku yi imani da ni ba ku janye ku banni ba tilas la ikraha fi din amma me ya haifar da fada shine kafiri ya ce shi ba zai musulunta ba kuma musulmi ba zai yi nasa addinin ba a to wannan ka tauye masa haƙƙin mutuntaka ma tukuna ba ka ma yadda mutum ba ne ba in ka yadda mutum ne tunda har kai ma ka zaɓi naka to shi ma ba shi ya zaɓi nasa musulunci bai yadda ba kafirai suna addinin su kai kana addinin ka ka faɗa musu da faɗa ba inda musulunci ce da wannan su yi nasu kai naka amma ina ne maganar faɗa ta yake tasowa shine in suka ce su ba za su yi naka ba kuma kai ma ba za ka yi ba to anan ne fa ba zai yi ba domin anan malamai suka ce ba wai maganar tukuna addini ba tukuna yan adantaka ma tukuna da yanci ai kwata kwata ba a dauke ka mutum ba wani ya ce shi zai yi nasa kai ba za ka yi naka ba shi ya yadda yana da haƙƙi amma kai ba ka da haƙƙi alhalin uwa ta haife shi uwa ta haife ka ƙasa ce ta sa kai ma ƙasar taka ce ai kaga babu damar ya ce kai ba za ka yi naka ba to da da yawa daga cikin mutane ba su fahimci siyasar rayuwa ba ba su ma fahimci manufar Allah ba subhanahu wataala akwai kuma irin waɗannan a cikin wasu daga cikin musulmi akwai irin wannan a cikin wasu daga cikin kiristoci wanda suna ganin dole kowa sai ya zama kirista ko ana ha maza ha mata dole kowa sai ya zama musulmi ko ana ha maza ha mata a'a ba inda annabi ya ce haka manzo Allah ya zauna a Madina da Yahudawa banu Quraiza banu Nadir banu Qainuqa a dukkanin su kafirai ne suna addinin su manzo Allah bai taba su ba har sai da suka taba shi suka warware alkawari suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza manzo Allah tsawon zaman sa a Makka shekara goma sha uku allura bai soki wani da ita ba abin da yake cewa ku yi naku in yinawa ku yi naku in yinawa ku yi naku in yinawa to amma su kuma suka kiyarda sun ƙi su yi nasan kuma suka ce shi ma ba zai yi ba suka nufe shi da faɗa suka nufi rayuwarsa wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk suka rinka kashe masa sahabbai to anan ne Allah ya ce a'a udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله an yi izini ga wanda ake wa kisan kare dangi sirama kuma Allah mai iko ne akan ya taimake su waɗanda aka fatattake su daga garuruwan su aka raba su da dukiyarsu da su ba dan komai ba sai dan sun ce su Allah za su bautawa me laifin su ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah ka ce za ka kashe mutum kawai dan ya ce sa Allah kai kuma ka ce gunki ne da dutse da kaza da kaza bai hana ka ba ka ce shi za ka hana shi nasa sannan Allah ya ce fa in qatalukum faqtuluhu wala tuqatiluhum inda al-masjid hatta yuqatilukum fi kaga difa'i ne wannan shine asalin addinin musulunci da haka ya kai musulmi mai zafin kishin musulunci Allah ya saka da alheri amma ka fahimci ina aka dosa ka kwantar da hankalinka duniya ba za ta rabu ba da kafirai dole ne cin kasuwa da maki annabawa ma sun rayu da kafurai kai wasu ma 'ya'yansu ne annabi nuhu duk kishinka da a musulunta baka kai ya shi ba amma ɗan da ya haifa ya kafirce ya yi iya haka Allah ya ga dama annabi Ibrahim duk kishin ka da aka ɗaita Allah baka kai shi ba amma mahaifin da ya haife shi ya ƙi yi kuma haka ya zira masa ido Nuhu da Ludu matansu suna ji suna gani suka kafurce musu za su yi da yadda suka iya ba kuma wanda ya tsani ya ga ana bautar Allah sama da Fir'auna kuma matarsa ta musulunta ya iya to da haka dole ne mu fahimci wannan don mu zauna lafiya mu yi namu su yi nasu abin da ke tsakanin mu kyakkyawar mu'amala da kira da tallata kyawawan ɗabi'u na addininmu wannan shi zai sa sau da dama kafiri sai ya zo ya shiga shi yasa Allah ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun annahu waliyyun hamim yau mummuna da mummuna ba za su yi daidai ba ya ma kayan kara kai na kara ya zage ka ka zage shi ba za a fahimce ka ba za a fahimce shi ba yanzu duk kun rikice kun koma duniyar mahaukata ba mai hankali a cikin sai Allah ce da annabi idfa billati hiya ahsan kai in ma mummuna mai da kyakkyawa sun zage ka kai musu wa'azi sun gaya ma bakar magana gaya musu kyakkyawa وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين haka mahaifin Ibrahim yana ta ce da shi kaza kaza a ragibin anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi wa ajurni maliya qala salamun alayka rabbi innahu kana bi hafiya ubangiji ya ce ta wannan hanya ce bai bainaka wa bainahu adawatun wanda tsakanin kai da shi ake gamaci ba a gamaci ji ake bakar kiyayya da gaba ka annahu waliyun hamim wata wata na sai ya riki ya zama masoyi na ni kashe ni abin mamaki waɗanda suka nemi su kashe annabi da daddare ana igo ba zai yi hijira aka wayi gari kuma su suke tsare shi suke kare shi a lokacin da za a kawo masa hari idan Allah in ba tsarin addinin musulunci aka bi ba ta yaya za a samu haka da haka wannan shine abu na biyu da zamu fahimta game da wannan abu na uku wanda yafi komai hadari a cikin wannan ayar shine bayanin kaddara yasa da dama mutane a wannan babin ana kifar da su masu imanin ma na gaske ballantana kuma yan hawan fida domin sahabbai ma da annabi ya musu maganar kaddara sai da kansu ya kusa ya buga Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku sani cewa dukkaninku ba wanda zai shiga aljanna sai wanda Allah ya kaddara masa shiga aljanna to sau da dama mutum zai rayu yana aikin aljanna sai ya rage saura taku daya ko saura sakan daya ya bar duniya sai ya rikida ya zama kafiri kuma sai je shiga wuta saboda daman asali dan wuta ne haka kaddara ta rubuta bai sai ya saba wannan ba kuma ya so da dama mutum zai yi ta aikin sabo ka ɗauka dan wuta ne amma dan aljanna ne sai saura taku daya. ko awa ɗaya ko minti ɗaya ya bar duniya sai kuma ya furta kalmar shahada nawa ne mutumin da ya furta kalmar shahada ko sallah bai taɓa yi ba cikin sahabbai suna nan da yawa kalmar shahada kawai suka furta suka mutu saboda me saboda Allah ya kaddara aljanna za su shiga duk abin da suka yi a baya da aka zo gab za su bar duniya suka canja suka ɗau layinsu bayan manzo Allah ya gaya wa sahabbai haka sai sahabbai suka ce ya rasulallahi idan fa fimal amal to an haka ne ya ma'aikin Allah dan me za mu bata wa kanmu lokaci mu ta aiki tunda ka ce mana duk abin da aka shirya nan za mu tafi sai annabi ce akul kar ku ce haka e eh, imalu eh, fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu ku dai ku je ku ta aiki kowa zai ga aikin da aka halicce shi dan shi shi zai zai yi in an halicce ka dan aljanna duk wani aikin aljanna ba zai baka wahala ba sai ga ya zame maka jiki an gane ko in kuma an halicce ka dan wuta to duk aikin wuta ba zai baka wahala ba sai kaga kamar a zare gashi daga jikin man shanu kisan kai yanka mutum a sha jini kai sai ka ji kamar me za ka gigice amma shi ina ruwansa kamar kai ne ka sha fiye wata na naira biyar ubangiji ya ce walaqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha har izuwa karshe to da ka wannan abu na uku da za mu fahimta a ayar ne magana a kan kaddara ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ya ce idza zukira fa amsiku idan ana magana kaddara ku ja baki ku shiru domin gonar Allah ce duk wanda ya shige ta kwakwalwarsa sai ta buga zaman ka lafiya kawai ka sallama duk abin da yake faruwa a wannan duniya kan Allah ya halicce ta da shekara dubu hamsin ya gama mata budget ba wani abu da zai faru face akan wannan abin da Allah madaukin sarki ya rubuta zaman lafiyar ka bar wa Allah ifansa amma haka baya hana kuma bawaye motsinsa motsi ya fi laɓewa ba ka cewa to shikenan Allah ya kaddara zan yi talauci ko zan zama mai kuɗi bari je in yi bacci in talaka ne ni zan talauci in mai kuɗi ne kuma kuɗi rabon kwaɗo baya hawa sama a'a tashi ka nema in rabon ka ne zai ka samu amma duk neman ka in ba rabon ka bane ba za ka samu ba ka fahimci wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril ya zo ya gaya mu ba wata rai da za ta mutu face duk rabanta sai ta samu ajalinta sai ta cika kar ku ba hanyoyin sako don neman kuɗi ku sani kuɗi dai daga wajen Allah suke zuwa in rabanka ne zaka samu in ba rabanka bane ka neme su ta hanyar barna ka samu to ka jefa kanka cikin bala'i daka ittaqullaha fa ajmilu wa ajmilu fi talab wa alamu anna ma inda Allah la yunalu bil haram larabawa suna da wani karin magana suke cewa lau sabar alqatil lamatul maqtul wannan shi ma yana da alaka da kaddara ma'ana wai mutumin da zai wani ya dauki wuka ya soka masa ko ya dauki bindiga ya harbe shi ya kashe shi suka ce asali Allah ya yi kwanan ya kare mutuwa zai an gane ko mutuwa zai da ma baka harbe shi ba da bindigar ka kara minti ɗaya ko sakan daya zai faɗi ya mutu saboda ajalin yayi to amma menene matsalar da kai kuma ka je ka cika gawar da ba taka ba shedan ne yake neman abokan zama a wuta tare da shi to shi kuma ya san kaddara ta riga fata kamar yadda ake cewa da haka zai ta kokarin ya tallata maka ka je ka kashe wani kila saboda wani laifi da ya ma kila wani sabani da kuke da shi amma shedan ma ya san cewa wannan ba zai mutu ba in ba ajalinsa ne ba wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala to amma sai ya zo ya ziga ka kana zuwa kai kuma daram ka harbe shi katar da ajali shi kenan suka ce abin da zai nuna maka cewa ba wai harbin ko sukar da wukan ne ke kisa ba akwai mutanen da aka harbe su da bindiga ajalin su bai ba suka tashi a duk kuma duk inda ake ganin waje ne mai hadari ga misali shugaban kasar America Reagan ko an ce an harbe shi da harshashi sau goma sha hudu ko sama da haka ko sha ɗaya an harbi kirjinsa an harbi kansa an yi kaza amma bai mutu ba ya tashi ragal ya ci gaba da rayuwa nawa ne wanda aka soka masa wuka aka je aka yi operation bai mutu ba nawa ne wanda ya sha maganin bera ko menene dan ya mutu amma mai ran bai ga damar karban ba nawa ne wanda ya zunduma a rijiya wani ma ya kwana da kwanaki a cikin ta ga kwanan nan wani gini da ya rushe a india ya danne yaro wajen kwana kaza aka zo aka tono shi kuma ya tashi ya rami saboda kaddara ta riga fata Allah ya riga ya shirya al'amuransa na gudanar rayuwa idan ba lokacin abu bane yayi ba ba zai kasance ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda bai yadda da wannan ba duk sallarsa in ya mutu kafiri ya mutu duk sallarka inda zaka mutu kana sujada amma baka yadda da kaddara ba wallahi kafiri ka mutu ka yadda da cewa Allah subhanahu wataala ya halicci komai kuma ya gama tsara komai kuma akan yadda ya tsara haka al'amura za su gudana allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira wa kullu shay'in indahu bi da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya tsara komai ya shirya kaddara mu abin da ya rage mana shine kawai bin sababi abin da ya rage mana shine bin sababi idan kaddara ka ta biyo za ka yi kaza to ka bi sababi kuma kana kama bin sababin sai ka ga ka ɗore. domin daman an shirya zaka je ka tarar da wannan abu ba makawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya kaddara mutum zai mutu a waje to tun farkon haihuwarsa ake shirya masa yadda zai je rayu a wajen yanzu wani kila bai taɓa tunanin zai zo Kano ba wani kila dan China ne wani kila dan Amerika ne wani kila dan kaza ne amma a nan ƙasarsa take a nan zai mutu sai a kaddara masa sai ya zo cinikin atamfa kwari sai ya zo kaza sai ya zo kaza sai ya zo maganar kamfanin nuka sai ya mutu a Najeriya sai abin nishi anan in kuma ba a nan din kasar take ba ko ya mutu a nan kuma sai a dauke shi sai a mai da shi amma dai a nan aka bawa mala'ikan mutuwa appointment na daukar ransa shi yasa malamai suka ce an taba yin wani abu daban mamaki malamai sau da dama sukan kawo wannan kissar su jingina ta ga annabi idris alaihi salatu wassalam lokacin da mala'ikan mutuwa zai karbi rayuwar annabi idris da Allah subhanahu ta'ala ya bashi details din komai a hannunsa mala'ik annabi Idris yana zaune a duniyar nan amma kuma aka ce da mala'ikan mutuwa zai mutu ne a sama ta hudu sai abin ya taba tunanin shi kansa mala'ikan mutuwa ya mutum an ce min in je in ɗauko ransa a sama ta hudu kuma gashi can a duniya ana cikin haka mala'ika ya ziyarci annabi Idris wanda shi kuma ba mala'ikan mutuwa bane shi kuma ya ce Allah madaukakin sarki ya turo ni ya ce in gaya maka ya baka dama duk abin da kake so ka roƙa sai ce ni abu ɗaya nake so kawai a kai ni sama in yi kallo rashi tafiyar saman da zai yi appointment ne na haɗuwa da mala'ikan mutuwa ya ɗauki ransa a can da aka yi roƙi Allah take Allah ya amsa masa aka ɗauke shi aka yi sama da shi shine Allah ya ce wa rafa'anahu makanan aliyya sai muka ɗauke shi muka kai shi sama yana ta murna ashe mutuwa ce can take jiransa sau da dama kana ta murna za ka yi kwalliya ka tafi unguwa kaza za ka je kaza amma mutuwa ce can take jiranka kaddarar ka ce take kiranka to kuma ba sai ta mutuwa ba ta arziki ce ta menene ta me duk haka al'amarin yake da haka wannan shine sha'anin kaddara da haka ya yan uwa musallama wa kaddara kadariya da jabariya sun fada a babin kaddara kadariya su ne waɗanda suka ce bawa bayi da wani aiki duk abin da ya Allah ne ya shirya masa da haka ba damar Allah ya tuhumci bayi in Allah ya tuhumci bayi akan duk abin da suka ya zalunce su suka ce da za yi sallah Allah ya baka baka cancanci a baka lada ba yayi bayin yin kanka bace ba kaddara maka akai za ka yi suka ce kuma da za ka kafirce a kama ka nan ma zalunta ka akai ai bayin yin kanka bane kaddara ma akai to su da suka ɗauki ɓangaren kaddara sai suka kore ɓangaren ikhtiyari zaɓin da Allah ya ba wa bayi da kuma shiryar wanda ya musu da wa'azi da ya musu da manzanni da ya aiko musu da littattafai da ya saukar wanda duk wannan shi kuma dama ce da aka bawa bawa da ka su a wajen su sukan buga misali su ce bawa akan sha'anin kaddara kamar takadda ce ko abin nan ganye busasshe akan iska ganye busasshe akan iska ko takadda ta dauki iska ta dauki takadda wannan takadda tana da karfin canja abin da yake tare da ita sai yadda aka yi da ita wai barawo a hannun mata ko ga muga Allah da haka ba haka bane al'amarin akwai kaddara amma kuma tare da haka bawa yana da me zaɓi na kansa amma fa ba zai iya zaɓar saɓanin abin da kaddara ta rigaya a kansa ba to sannan kuma kaddara kamar yadda muka sani ana canja ta da so da dama ba Allah shi ya kaddara ba so da dama Allah ya yakan canja kaddara shine yake yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa hu ummul kitab da da dama akan kaddara wa bawa zai yi kaza zai yi kaza amma idan ya bi wani sanadi sai kuma a canja misali dukkan dan adam Allah ya kaddara masa ajalinsa da arzikinsa da komai da komai to amma akwai wasu ayyuka na ibada da annabi ya ce in kana so a yawai a ƙara ma ajali kana so a ƙara ma arziki to ka rinka yin su shine sada zumunci sada zumunci na sa a ƙara maka kwanakin kwanaki akan kwanakin ka na ajali an gane ko sada zumunci na sa ka zama mai kuɗi wanda kuma a da talaka ne sai suka ce to Allah yana rubuta abu biyu ne a kaddara na farko ya ce in bawa na bai yi kaza ba bai yi kaza ba to ga abin da zan masa amma in yayi to kuma zan canja daga wannan in masa kaza idan bawa bai zama mai sada zumunci ba zan kashe shi a shekara ta kaza yana ɗan shekara ashirin ko talatin ko arba'in amma in yana sada zumunci to zan ƙara mai domin ya tabbata cikin hadisi manzo Allah yake man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi ajli falyasil rahimahu da haka malamai suka ce wannan hadisi baya cin karo da ayar da ta ce in ajali ya zo ba a karawa hadisin yana magana ne akan in ajalin bai zo ba kai aikin alkhairin sai a kara amma ba kai ba sai da ajalin ya zo a to ko kai kuma a nan lokaci ya riga ya kure ina fata an fahimci wannan da haka Allah zai sa kaddara in wane ya fita kasuwa ya je nemi sana'a to zai zama mai kuɗi a bayan ya zauna kuma ya tabbaci a gida talaka zai mutu to ya rage wa ne ya ga wanne zai shi Allah da ya rubuta biyu Da ka fita kasuwa ka nemi sana'a ka samu abin da aka kaddara maka na arziki a can ka ki zuwa kai zaman ka a gida ka kwana da yunwa ka mutu talaka haka manzo Allah ya ce da sahabbai ku tashi ku tafi neman arziki ku sani sama ba ta yi wani dan adar ruwan zinare ko azurfa da haka sai kun tafi nema a can sai ku tadda arzikin ku sai ku samu i'malu fa kullum muyassarun lima kulika lahu to sannan akwai jabariya jabariya su kuma waɗanda suka ce a wayancan qaddariya su ne waɗanda suka ba wa kaddara tasiri ta fuskar cewa dan adam bai da tasiri ko bai da alaka da kaddara a cikin ayyukansa suka kore kaddara ya umuna Allah kadar kishiyar abin da na faɗa a baya su kuma sune jabariya jabariya su ne waɗanda su kuma suka bawa kaddarar tasiri suka ce dan adam ba shi da aiki na kansa da abin da ya kaddara ce to da haka dai ahlu sunna wal jama'a baina zalika sun yadda akwai kaddara kuma sun yadda akwai ayyukan dan adam ubangiji zai bayi hisabi ne akan ayyukansu ba zai musu hisabi ba akan kaddararsa a sai abin da bawa ya aikata a kansa za a gina hisabi amma ba a kama ka akan kaddara abin da zai nuna mana haka shine yo ai Allah tuntuni ya san fir'auna ba zai yi imani ba amma ya tura masa annabi Musa izhab ila fir'auna innahu daga faqul hal laka ila an tazakka fatiyahu faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha to kaga anan Allah bai wa fir'auna hisabi da kaddara ba da da kaddara za a yi masa hisabi to ba za a tura masa annabi Musa ba tun ma yana ciki sai a ce kawai a wuta da shi ba za a bari mahaifiyarsa ta haife shi ba har ya zo duniya ya yanka mutane to amma da haka aka yi masa ko ni ko kai a lahira in muka ga an sa shi a wuta zamu ce ya ubangiji me yasa kai masa haka baka bar shi ya zo duniya ba Allah ba zai ce a'a ai na san da ya zo a'a ba zai maka hukunci da saninsa ba shi yasa Allah yake walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nakhza da a ce za mu kama mutane da laifinsu tun kafin mu turo su duniya su zo su aikata laifin to da sun samu hujjar da za su kafa mana a lahira su ce ya ubangiji me yasa baka ban mu mun zo duniya ba me yasa kai mana hukunci da abin da ka sani game da mu ai zai yi mu canja ai kaza ai kaza to amma sai Allah ya bar dan adam ya zo yi an gane ko kamar yanzu dan sanda ne ya kalli wani daga cikin mutane ya ga yana dan kewaye wani mashi sai ya tarbe kamin shi barawon mashin ne yana da wata hujja a kansa kawai da zato a'a in so kake ka kama shi bar shi sai ya je ya kama ya ɗauka hannu dumu-dumu ko ya ƙetara ya shiga ba ya ce na ya shiga na ban sa a menene na shiga ban ɗauka ba ba ta fidda barawa to sai ka kama shi amma matuƙar ka kama shi bai yi laifi ba to kai masa hukunci da ilimin ka ba da ilimin sa ba da aikin ka ba da aikin sa ba to shi kuma wannan nau'i ne na zalunci ubangiji kuma baya zalunci wala yazlimu rabbuka ahada da ka fa minkum kafirun wa minkum mu'min malamai suka ce me hikimar gabatar da kafiri anan akan mumin fa minkum kafirun wa minkum mu'min suka ce kawai li tawafuqi ru'usil ayni saboda ayoyin suna karewa da al-fawasil ne duk da ba karshen aya bane ba ya fi daɗi a magana a ce fa minkum kafirun wa minkum mu'min sama da a ce fa minkum mu'minun wa minkum kafir waɗansu suka ce an gabatar da kafuri ne akan mumini saboda kafiran sun fi yawa to da haka majority kari da bacce ta aiki anan ko alhukmu lil galib mafi yawa su ake fara ambata kafin ambaci kaɗan domin Allah madaukakin sarki ce walakin na aksarar nasi la ya'lamun walakin na aksarar nasi la yu'minun da haka mafi yawa wa in tuti aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah da haka wannan aka lura da shi aka ce haka ubangiji ya ce wallahu bi bima ta'maluna basir Allah mai gani ne bi bima ta'maluna da dukkan abin da kuke aikata ana ta nuna mun lokaci yayi za mu tsaya nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullah ya tambaya ce malam tambaya ta ita ce bashi ake bi na sai wanda yake bi na Allah ya yi masa rasuwa malam sai magadansa suka ce sun yafe min malam ya abin yake ya yafu a lokacin da mutum ya mutu dukiyarsa ba tasa ba ce ta magadansa ce da haka da wacce ake binsa da wacce yake bi yanzu da haƙi na wanda ake binsa ya dawo kan magadansa na wanda yake bi shi ma ya dawo wajen magadansa yanzu idan abin da ya bari zai yi a biya masa bashi to sai an fara fitar da bashin da ake bin sa ya masa sannan kuma sai a zo maganar wasiya da rabon gado idan kuma bai bar abin da za a biya masa bashi ba to lallai sai a samu waɗanda za su biya masa bashi cikin magadansa 'ya'yansa ko sauran danginsa makusanta idan ba a samu ba kuma abin ya koma ga baitul malin musulunci shugabanni su suke biya a madadin a tirsasa wanda yake bin bashi a ce sai ya yafe in bai ga dama ba ba zai yafe ba da haka gwamnati ita za ta biya shi yasa ma Allah madaukakin sarki cikin dukiyar zakka yace akwai biyan bashi wal gharimina da waɗanda ake bin su bashi a biya musu bashi da dukiyar zakka da haka duk wani wanda ya mutu in ya zo kan gawar sai ya tambaya ana bin sa bashin an ce eh sai ce a zo a karba a na an gane ko da haka da aka ce da suka ce sun yafe maka haƙƙinsu ne suka saryar kuma suna da ikon su yi haka da haka wannan bashi ya yafi insha Allah sa ta biya ce ina so na buɗe shago na shine nake so yan uwa musulmai su taya ni da addu'a wannan ba tambaya ba ce ba Allah maɗaukakin sarki ya sa a buɗe a sa'a ubangiji maɗaukakin sarki ya sada ka da dukkan alkhairin da ke cikin kasuwancin kuma ya nesanta ka daga dukkan wani haɗari da sharri da ke cikin haka kuma mu maka nasiha da wasiya da lallai ka samu wani limamin unguwarku ko wani anakallahu kusa da kai ka je ka buɗe babin da yake bayani akan kasuwanci da cinikayya a musulunci ka karanta ta yadda za ka san yadda kasuwanci yake a musulunci don ka samu jin daɗin cin halal kuma wannan zai taimaka wajen dukiyar taka ta zama ta yi albarka kuma Allah ya tsare ka daga dukkanin wani shabi. kuma duk wani abu da ya taso maka na wata hulɗa na wata cinikayya da baka fahimta ba to lallai ka je ka yi tambaya wa yas'alul ulama wa yaqtadi bil muktabi'in li sunnati muhammad ka tambayi malamai kuma kai koyi da ahlus sunna kamar yadda malami ahlari ya faɗa takarda ta biyu yace assalamu alaikum Allah ya ƙara lafiya Allah ya kare mu da lafiya baki daya yace wasu mutane idan suna bin mutum bashi ba sa yafe masa amma idan mutum ya mutu sai kuma su ce sun yafe to yaya wannan yafiyar take tana nan a muhallinta haka suka ga dama kuma suna da yancin su haka in sun ga dama ma har in ka mutum sai su ce ba su yafe ba su ne sai kuma an biya su me laifin su dan sun ce an yafe bayan an mutu ai ba su da laifi ko da haka dai ya kamata kuma kai kai kokari ne ka biya wannan bashin sama da ajira ranar mutuwa kada za a yafe ma bahaushe ya ce ka Allah ya kawo ranar yabo ai ɗabi'ar mutane ce galibi in kana da rai ba su fiye yaban ka ba amma an ka mutu to sai kuma yabo yabo bahaushe ya ce ka Allah ya kawo ranar yabo ma'ana ranar mutuwa amma ba makawa kuma sai ta zo da haka dai ba laifi musulunci bai ce wanda yake bin ka bashi dole sai ya yafe ma yau ba kuma bai ce dole sai gobe ba kuma bai ce sai jibi ba an gane ko a duk lokacin da ya ga damar yafi ya yafe shi kenan sawa'an kana da rai ya yafe ma sawa'an ka da rai ya yafe ma duk damarsa ce kowanne yi bai laifi ba kowanne yi Allah zai ba shi lada gwargwadon niyarsa da haka babu wani aibi ko kuma laifi ga wanda suka yi haka Allah ya sa mu gane ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya sa a gama lafiya Allah ya sa mu gama lafiya baki da Ya ce dan Allah malam ya hukuncin mutumin da ya nemi matarsa kafin ta yi wankan ɗaukewar jinin al'ada mana jinin ya ɗauke amma ba ta yi wanka ba to menene dalilin da yasa ba ta yi wanka ba rashin ruwa ne a tsananin sanyi ne a menene da ta yi temamama ba laifi taimama za ta halatta mata kusadu daga baya kuma sai ta yi mai wanka in uzurin da zai hana ta wankan ya ɗauke ya kauce to dai a nan mutum ya saba wa Allah ya saba wa ka'idar da musulunci ya koyar na idan jini ya ɗauke kuma ba za a sadu da mace ba har sai ta yi wanka ubangiji ya ce wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fatuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin suna tambayar ka game da mata masu al'ada kul ce huwa azan shi jinin al'ada najasa ne kazanta ne cuta ne duk kalmar azan ya kunshi haka da haka fa tazilun nisa ku nisanci mata filma mahidi a mafitar al'adar su nisanta ta saduwa wala taqrabuhunna kada kusance su kusanta ta saduwa a mafitar al'ada su hatta ya tsuhurna har sai jinin al'ada ya dauke to kuma bayan jinin al'ada ya ɗauke fa idza tatahharna suka shine tsarki na biyu fatuhunna min haisu amarakum Allah zai zaike musu ta inda Allah ya umarci maza su zaike wa matansu mana ta inda ake haihuwa kenan inna Allah yuhibbu tawwabin Allah yana son bayi masu tuba wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son bayoyi masu tsafta masu tsarkaka daga dukkanin zunubi kuma masu tsarkaka daga dukkanin kazanta da haka malamai suka ce babu wani dalili da ya zo a shari'ance na wanda ya haka ga wani assignment ko wani punishment da aka dora masa ko ta ukuba abin da ake so kai ta istighfari kai ta yin ayyukan alkhairi innal hasanat yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha shi yasa Abdullahi dan abu zai fatawa cewa duk mutumin da ya irin wannan aika aika ya irin wannan kuskuren to sadaka zai yi sadaka kuma gwaggwaba mai nauyi wanda ya sadu da matarsa tana jinin al'ada ya sani dai a likitance ya jefa kansa cikin wani garari zai yi ya ɗauki wata cuta addini ya gaya masa to wannan tsakaninsa da likitoci zai je a yi bincike tsakaninsa da Allah kuma Allah bai faɗa ba ya bar abin sai an je can Abdullahi dan Abu yace ce ni ina ganin abin da zai fitar da shi ya je sadaka da zinare ɗaya akalla dubu goma sha biyar yanzu ka sai buhun shinkafa ka ba wani talaka ko ba haka ba da aka yi Abdullahi dan Abbas ya ce haka aka ce kai Abdullahi dan Abbas ai buhun shinkafa fa yana da tsada ya kai wajen dubu goma sha bakwai fa yanzu sai ce to a sai karamin buhu nan dubu tara nisfi dinar da aka yace ko ya sadaka da dinari ɗaya ko ya sadaka da rabin dinari ma'ana dai yayi hakan dan Allah ya fi masa ba wai dan haka Allah ya ce ayi ba amma dai mun dogara da ka'idar innal hasanat yuzhibna sayyi'at wa atbi'is sayyi'ata al tamhuha Allah ya kiyaye takarda ta ƙarshe mai takarda ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce ni na kasance ina sai da takalmi da jaka akwai wani abu da ake ce masa lamba a kasuwar mu mutum idan ya zo yana son takalmi ko jaka in ba ka da shi to sai ka je wajen wanda yake da shi to shi zai baka farashi sai ka zo ka ƙara wani abu ka siyar mai ko a gida a ce ka kawo kuma ba ka da shi sai ka samo a wani gurin ka kawo musu ka ƙara wani abu ka siyar malam ya halatta ko bai halatta ba to anan abin tambaya shine shi wanda ya baka farashin mai kayan yayi ma izini akan haka akwai lokacin da mai kaya zai ce maka ga kaya na naira goma duk abin da ka siyar shi kenan ba ruwana to anan in miliyan ɗaya ka siyar naira goma za ka kawo masa ka cinye sauran kuɗin ka ya halatta amma wa ya halatta maka asali shi ne kaya domin guminsa ne haƙƙinsa ne an gane ko babu mu'amala ne amma idan da ya ce maka ga kaya na naira goma kuma baka tambaye shi in na samu wani abu akai ba wani abu kuma bai ma izini ba sai ka je aka siyar ko miliyan aka siyar da ka dawo dole ka zo ka dunkulo miliyan din nan ka bashi baka cewa ai naira goma ake sayarwa kuma baka isa ka je ka siyo wani nasa ka dawo mai da shi ba duk in kai wannan duk abin da ka ci a kuɗin haram ka ci an gane ko domin akwai kuma 'yan kasuwan da suke karɓar kayan mutane kayan su kare sai kuma su je su sayi wani su sake siyarwa su juya kuɗin mutane su ci sannan su mayar musu da kuɗin su tsura kuma ba tare da sun musu izini ba wannan ma haramun ne shi kuɗi duk abin da ya jawo na riba na mai kuɗin ne kai sai dai a biya ka wata wahalarka da kai yanzu da za je ya ce maka gashi naira goma ne ka je ka siyar miliyan ɗaya idan ka zo sai ka ce to gashi an siyar miliyan ɗaya sai ce ba ni ta. bai laifi ba kuɗinsa ne sai dai a lokacin kana da damar ka ce to ni ma ban yadda ba ai ni ma yi wahala to anan sai hukuma ta shiga tunda la darara wala dirar sai a duba ga kai kuma irin wannan wahalar da kai me ya kamata a dan san ma sai a dauka a baka an gane ko da haka wannan yana daga cikin babi na mu'amala babi na kasuwanci wanda yana da kyau kwarai mu sani a madadin haka in ka san zaka kara wani abu to ka gaya wa mai kaya wannan abin naka nawa ne kaza ne da abin da na kara ba wani abu eh ni dai ka kawo min kaza shikenan duk abin da ka samu naka ne ya halatta ma sai ka ci kayanka ba ma sai ka zo ka gaya masa ba ga kuɗinka ai ka halatta min duk abin da ya ɗora a kai an gane ko da haka wannan yana faruwa amma in ba haka ba to ya zama ka cuci ma ɓangare biyu ka cuci su can da kai musu ƙari shi ma kuma ka cuce shi kuɗinsa sun jawo riba ka datse da haka Allah zai maka hisabi ciki da waje Allah ya tsare mu yace tambaya ta biyu malam annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya kwanta yake yin shafa'i da wuturi kowanne annabi yana yi ya danganta da yanayi amma wanne ya fi shi ne wuturi a ƙarshen dare nana aisha ta ce min kulli lailin ko min kulli laili qad autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wantaha witruhu ila sahari a kowane ɓangare na dare in ta kama annabi yana wuturi amma dai a ƙarshe wuturinsa ya cike ne gab da hudawa alfijir a ƙarshen dare ma'ana idan annabi sallallahu alaihi wasallam yau yana jin gajiya to yana sallar isha in ya shiga gida sai ya kabbara kuma karka ɗauka wuturi da irin nawa irin naka na minti biyu minti uku a'a aiwar dare yake mai tsawo shi ita ce wuturansa in ya shiga gida bayan sallar isha in yana so ya kwanta ya ji gajiya to ba zai kwanta ba dan kada bacci ya danne shi sai ya kiyamun lailin sa wajen karfe biyu sai kuma ya kwanta wani lokaci kuma idan ya shiga sai ya kwanta da wuri tsakiyar daren sai ya tashi sai ya sallah sai kuma ya sake koma ya kwanta sannan sai asuba kuma sai ya tashi amma a ƙarshe dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi in ya shiga gida bayan sallar isha ya kwanta bacci ba zai tashi ba sai can ƙarshen dare sai ya tashi ya kiyamun lailin ya haɗe da asuba wannan kuma shi ya fi falala wuturi a ƙarshen dare to amma ya danganta da yanayin mutum kamar yadda na sha faɗa shi tashin dare baiwa ce kuma dan ka tashi da daddare ba burgewa ba ce ba burgewa shine da ka tashi da daddaren mai kai wani da ya tashi sata yi ko ba haka ba wani in ya tashi da daddare wata hayaniyar banza zai je yi wata kungiya asiri ce zai je mitin ɗin ta karfe biyun dare ba a mitin ɗin sai dare ya raba sha biyun dare can kura da ufa taken dare da rana kuke bacci da haka da ka tashi da daddare mai kai to a nan falala take shi yasa za ku ga a cikin kitabu tauhid na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab wata rana tsakanin tabi'ai sha'abi da wani ana tattaunawa ko ba haka ba sai wani daga cikin tabi'ai yake tambayar dan uwansa yace jiya ka san ku an yi zazzabin wata sai yace kwarai na sani to su da yake ba sa ci da buguzan wani zai ce a ah, su wani manya yanzu lokacin nan ma da aka yi zazzabin wata dan na minti goma sha biyar shi yana nan sai sauri ya fito yace ce a amma kar ka ɗauka fa wani abu nake yi kunama ce ta cije ni ko sauro ne yana ni bacci fito ya faɗi gaskiya dan su yan keke da keke domin ubangiji subhanahu wataala ya ce laifi ne ba kai abu ba kuma ka nemi yabo da wannan abin wanda ɗabi'an mu ce a yau la na alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu wala tahsabannahum bi mafazatin min al'azabi wa lahum azabun Ali, masu irin wannan ɗabi'ar kar ka taɓa tsammanin za su tsallake daga azabar Allah ba su yi abu ba su zo su ce sun yi ayabe su a yi musu godiya na aikin da ba su yi ba ba su tsallake azabar Allah ba kaga wannan hadari ne musamman ga 'yan siyasan mu a yau mutum bai yi wani abin kirki ba ya ba wani dan jagaliya dubu biyar ya sai masa fili ko minti biyu ko uku a tashar rediyo ya bashi ɗari biyu ta wake da shinkafa ya zo ya ta ƙarya ita shula shula ita kaza ita kaza ita arimizo wannan ba daidai bane ba imamu malik cikin littafin sa na muwadda ya rawaito cewa sayyidina abubakar as-siddiq yana da nauyin bacci baya iya tashin dare daka shi kullum sa bayan sallar isha yake amma sayyidina umar dan khattab Allah ya masa baiwar tashin dare shi ne farkon shugaban ma da aka samu wanda ya sunnanta wa shugabanni badda kama ya shiga cikin talaka da daddare shi Umar da kansa yake patrol da daddare kuma shi ya fara wannan da kansa idan aka tashi dare ya tsala daman yana iya tashin dare sai ya tashi sai ya canja kama ya yi shigar mutanen ƙauye ya sa amawali ya rufe idansa sai ya shiga gari duk inda ake wata barna da daddare Umar yake ganowa da kansa kuma in ya gano baya nuna kansa a daren sai ya dawo kawai sai ya kwanciyarsa a gida in gari ya waye sai ya tura yan sanda ko ss ko kaza kaza sai a je a kwabarin wajen a taho masa da mutanen wajen da haka umar yana da wannan baiwar ta tashin dare da haka in kai bakari ne ma'ana mai nauyin bacci ne da nazar sai ka rinka wuturinka a farkon dare in kuma umari ne kai mai baiwar tashin dare sai ka rinka wuturinka a cikin dare to amma duk da sayyidina abu umar ya fi abubakar juriyar tashin dare wai wannan ya nuna umar ya fi abubakar da haka kar ka ɗauka dan Allah ya maka wata baiwa ka rinka raina mutane Umar yana da baiwar tashin dare kuma in ya tashi da daddaren alheri yake amma duk da haka bai kai Abubakar ba bai kai Abubakar ba shi kuma ta wannan bangaren Allah bai sauhale masa ba domin Allah yana ba da falalarsa ga wanda ya so a inda ya so kasawa yake wani kaga ya fi ka kaza kai kuma ka fi shi kaza amma gaba ɗaya daman ita jarabawa ai ba ɗaya ake makin ba ko gaba ɗaya ake haɗawa a yi makin a yi totalin sai a fitar da score sai overall to sai ka ji mai first class mai second class in an tattara komai da komai na abubakar aka yi makin shine the best student a makarantar manzo Allah sallallahu alaihi Abu Huraira shi ma baya iya tashin dare kwata kwata kamar yadda ya faɗa yace kullum na kwanta da daddare kada kamatu salati ce take tashi na da haka annabi kuma ya san da haka da haka annabi ya kirawo shi ya ce zan maka wasiya da abubuwa guda uku ka kiyaye su ya Abu Huraira sai ya ce to ya ma'aikin Allah ya ce abu na farko kada ka yadda ka rinka sakaci da sallar walaha aƙalla raka a biyu ya ce naji abu na biyu kada ka yadda ka rinka sakaci da azumin sha uku sha hudu sha biyar a kowane wata su ne ayyamul bidi ko da ba ka iya litinin da alhamis to akalla a kowane wata dai kwana uku nan sha uku sha hudu sha biyar abu na uku kada ka kuskura ka rinka kwantawa bacci ba kai wuce ba saboda kana da nauyin bacci abu hurera ce to wannan wasiyar da annabi ya mun matukar numfashi yana gudana a makogaro na ba zan batta ba da haka shi kullum kan ya kwanta bacci yake ransa da haka babu laifi kawai abin da nake so in ja hankalin da yawa daga cikin yan uwa masu wuturin bayan isha take me yasa suke a masallaci ne hakura a kai ta gida mana sahabban duk da suke wuturi bayan isha take ba masallaci suke yin ta ba gida suke zuwa su sai dai in kai gauro ne dan kwanan soro baka da gida nan sai kai a masallaci domin asali shi masallaci ɗakin gwagware ne in ba su yi aure ba abdullahi dan umar yace duk mu lokacin muna gwagware samari a zamanin annabi a masallaci muke kwana sai mu tattara don mu samu damar yin ibada a cikin dare an gane ko da ka gauro damar ka ce ka kwan a masallaci amma mai iyali ka tafi gida ka je kai sallaka a gidanka a ɗakin iyalinka wannan sallar za ta taimaka wajen kore shedan daga gidanku amma kana ta kawo sallah masallaci kana ta kawo sallah masallaci ka bar gidanka fanko shedanu suna can suna jiran ka in sun gane a masallaci ne ba za su iya kifar da kai ba ya su yi ma kwantan bauna a can to amma ka kayar da su a masallaci da sallar jami'i can ma gida ka je ka rabka su da ƙasa da sallar nafila kaga ka fi karfin su kenan ta gaba ta baya ba su da yadda suka iya Allah ya sa mu dace za mu dakata anan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka